Bunƙasa fannonin muradun tushe ta hanyar fasahar zamani shine muhimmin abin da ma'aikata ta ƙasa mai suna ANSI ta mayar da hankali a kansa wajen ƙirƙirar da fasahar zamani a cikin waɗansu garuruwa. Ibrahim Gimba Saidu, Darakta Janar na wannan ma'aikatar ya yi ƙarin bayani. L'essentiel de notre population vit dans les villages et l'essentiel de notre population n'a pas accès Mafi yawa na al'ummomin mu suna rayuwa ne a ƙauyuka kuma ba su da damar samun wasu ayyuka na fannonin tushe kenan ta hanyar wannan tsari na zamani da muka kira kofar shiga ci gaban karkara za mu sauya rayuwarsu ta hanyar kaiwar na'urorin zamani tare da intanet misali a fannin kiwon lafiya ba mu da ƙwararrun likitoci a cikin ƙauyuka sai dai ƙananan jami'an kiwon lafiya da sauransu a cikin wannan tsari za a iya baiwa ƙwararrun likitoci damar bincike harkokin lafiyar jama'a daga nesa sannan kuma likitocin su tattauna tsakanin su domin tsayar da wasu shawarwari hakan zai ba da damar samar da kulawa mai kyau zuwa ga marasa lafiya da ke cikin ƙauyukan haka muke shirin yi a fannin ilimi saboda bamu da isassun malaman makaranta cikin ƙauyuka za mu ga yadda za a ƙara wa malaman sani da kuma yadda za a baiwa ɗalibai ilimi daga nesa domin su sami darussa da dama. Domin samun fasaha ta zamani a cikin ƙasa dole sai da makamashi ko kuke yi a cikin garuruwa a wannan fanni? Kayan aiki da muke kaiwa suna amfani ne da zafin rana domin ganin komi ya je da sauri muna kaiwar kayan aiki masu amfani da zafin rana kai tsaye sannan kuma a samar da wutar lantarki a wuraren da muke ajiye kayayyakin namu. Mataki na na biyu da muke ɗauka shine muna haɗa gwiwa da ma'aikatar lamfer da ke da nauyin samar da wutar lantarki a karkara domin samar da tsarin na'urar zamani lokaci guda da wutar lantarkin a ƙauyukan. Tuni kun fara gwada wannan fasaha a cikin waɗansu garuruwa ko kuma yanzu ne kuka soma? No, ya A'a, tuni muka samar da wannan tsari na zamani a garin Fashi da ke tsakiyar yankin Tenere. Wannan tsarin yana aiki yau shekara guda kenan. A cikin watanni masu zuwa, kamar zuwa watan September ko kuma zuwa watan Oktobar cikin anjima, aikin zai kaiwa ga kimanin garuruwa goma, yayin da za mu sami akalla gari guda a cikin kowace jiha ta Nijar domin ci gaba da gwajin wannan fasaha ta zamani. phase d'expérimentation.